Madalla, Mr. Randa yaron bala, ayyama konsala, Sala, madibo ya rike bulala, arewa na gagare su Allah, wallahi Allah, kiciman kiciman, yanzu babu shan sola daga Maiduguri zamu kuma yola, nashi shi sabal kifa tikeke sati uku ne ina shan SK, ni mafiya ne ko arege, rege,